من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 a wannan masallacin juma'a mai albarka masjidul ilm muhammad suleiman rahimahullah ta'ala a nan cikin garin argungu wanda allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon haduwa ta da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da ƙungiyoyi na mata na addini da iyayenmu mata da sauran bayan Allah wadda suke sauraron masu gidajensu mu ne muku gaisuwa ta islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama muku sake haɗuwa yau muna biyar ga watan zulqa'ada hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 23 da watan hudu watan asirin shekara 2026 muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya muna jagora Allah ka sani wannan haduwa ta mu mun yi saboda kai Allah muna da bukatu iri iri Allah ka biya muna ya Allah muna damuwa iri daban-daban Allah ka magance muna akwai yan uwanmu suke da bukatoci na alkhairi Allah kake biyan bukata Allah ka biya musu akwai masu damuwa daban-daban Allah ka yaye musu Allah mu roƙe ka kasan mu na bukatar addu'a saboda rashin tsaro ya Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya ubangiji masu da hankalinmu Allah kai mana maganin akwai matasa wanda suke ba su da sana'a muna roƙon Allah ka ba su sana'a yi akwai matasa masu yin sani suka aure Allah ka sani ba su da abin aure Allah ka ba su akwai 'yan matanmu waɗanda suke neman mazan aure Allah ka ba su na ƙwarai Allah ka ba su na gari akwai iyaye da ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ka warkar da su ka ba su lafiya yan uwa musulmi za mu kushe muna addu'a ga wanda gina mana wannan masallaci doka jin kabi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya kara mana yusu albarka ya kara mai arziki mai yawa mai albarka Allah ka dukan mahaifinsa Alhaji Muhammad Suleiman Allah kai mai arzikin kwanci lafiya ci gaba da karatunmu a cikin littafin zaɓin ne. insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na sha fara hadisin da muka kwana sha takwas wancan sati mun kwana hadisin da ke karantar da mu mace in sai kwalliya ta fito shekan na kara mata kyawu maza masu kallonta Allah zai jefa musu ƙaunarta da son illa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare shi ko kina da miji ko ba ke da miji in ki hito kina tafiya to shi dan ƙara min kyawu bai ku hadda wa'anda ba har da waɗanda ba muharraman ki ba ko kalle ki shawo ki yanzu shi na sai manzo Allah ya ce to duk wanda da irin wannan ya samu jarabawa to dai inda iyali shi yasa ka ce haramun na mutum ya ga mutum ya kalle ta kallo guda in kai shi kiran ba ka sa ta nabi don saboda kada a samu wannan matsala gare ka to Allah ya samu dace hadisi mu da goma sha tara alhadisun fi wa ashara hadisi na goma sha tara an aisha ta rabbi allahu an haƙalar an karko daga wani aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce an yin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ma ahadun a min allahi babu wani mutum ɗaya wanda ya kai Allah kishi Allah yana kishi an a abdaku Allah ya ga bawansa au a mata ko Allah ya ga goyarsa ta zuni tara zina Allah bai jin daɗin wannan abu Allah bai so ya ga bawansa ko goyarsa na zina sai maza Allah ya wa'azi ya ummata Muhammadin ya ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da mun sani la dhahiktum qayyan da ku dariya ikra da zaman ka duniya dariya ka ba ta da yawa wala bakaitum kaseeran kun wallahi da kun kuka da yawa subhanallah rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi kun ga wanda hadisi da kuke gani Allah da ya halarci bayi ne bai sanya bin suna ba su suna lalata Allah da ya yi bawa ne yana kishi kamar yadda ka san mu duk mutumin ko yana kishin iyali kun ga yanzu mutum na adda yaya zai bi ya ganta tare da wani suna ba su suna jin daɗi to Allah ya kika kishin kai bawa ne ya ganta kana ba su tare da mutunci ma cewa idan mutum ya ga wani tare da iyali ne suna fasa fasikanci to ko ka kashe wannan mutum ba a kashe ka a wannan lokacin ka kashe shi ba a kashe ka saboda a lokaci na wanda ba ka iya mallaka kanka ba ka da hankalin kanka mata ka kai kaɗai ka ga wani tare da ita to Allah ba ɗaukacin sarki ya yi shi. Allah bai kun yi gabawa ne ko goya suna lalace shi yasa ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batar

yadda da kai ubangiji na ya haramta alfashoshi ubangiji na ya haramta alfashoshi ba alfasha guda ma zahara min ha alfasha wacce bayyana abin da ya bayyana daga alfasha goma baka da kuma ta koyu akwai alfasha koyayya akwai bayyananna inda za a tambaye wace ce alfasha bayyananna wanda ka koyayya to dukkan su Allah ya haramta su Allah bai san yanzu bawa ne yana su shin miya na an mahita ga albasha kan mutum ya lalata zama lafiya ga mutum ya aure shi za kuna ganin kowaye na dauri Allah gidi ya ta musu wasu karatu an da annan kuma Allah ya kara musu lafiya za su gaba lafiya sai su ma yarinya aure da wuri tun da wuri an gaba gudun lalaci to amma mu ne yanzu zai a ce ai abin da ya karatu su ta gama sai ta gama firamare ta gama sakandare ta ta yi digiri ta samu aiki sannan magana a wani shekaru da abin da ta mutu da uwayen da wani suna ɗaya yarin da ki da su fara suna mijiya su ciki ba zai da ayi miki mijiya wai ra'ayi don yi gudun lalata domin an sai rubuce ki cikin littafi duk wanda ya yi ta kai shekara goma sha biyu ana bukata aure mai wanke ta ba duk zunubin ta ɗauko yana bisa wabanta duk zunubin ta ɗauko yana bisa wabanta me ma'ana wannan magana sha biyu akwai shi ta wani mace in ta ana fara bukata aure to a wannan lokacin duk uban da ce a kun kuma kun magana dan na fa akwai uwaye da dama da kan ma kun magana a wurin wancan ban tashi mata aure ba shi ke nufa ga mutum yi sun sai mata aure ni bai mata aure sun sai ta ta yi ta yi karatu ta wani sai ce a kai ta mallaka hankalin yanzu ba su fasa wanda ka so ba Allah ya zama a alfasara ba da lalata biyar da akwai wata mata da aka ba labarin sun tana karamar ta aka je mata aurewa wanda ya a ta kama karatun da sai karatun da sai karatun in sun gama wata makaranta a ce aure zai ba wata ja'a hasan ari ana ana zuwa da zai samu aikin da ya samu jarraba a maza su da zuwa neman aure na aure ba ka da miji a ƙarshe boye allah nan sama su gidan sama na hawa biyar da rikin safa da ta mutu ko da aka zo a kwashe ta daga ta mutu ko da aka bincika ta aka yi da ta yi da cewa baba ka hana ni aure shari'a tsakanin ka sai da gaba Allah shi na abin sai da suka da sai sai ma ban malami ta harami yana ba da karatu cikin masallaci ce ga takarda da Allah yana neman bayani bayani mai zai nema saboda haka idan mutum na son ya kare kai ga alfasha auye ne. uwaye mata su bari da rafi a wasu amma ku ce wata a'a a yanzu kaddara in ta rabu da mijinta to sana amin da ta yi ko a tsaye kuka da miji wata rana ba ko su zuwa miji kai ma ba bari ka samu aikinka ka yi karatu ka samu aiki ko da bin jiyama wala kan da kana kan aiki ka za ka yi saboda da duk waɗanda ba su aka kawo ba abin da aka so mutum ya sa kyakkyawan niyya don mi a ita ba suna baki da yawa ko bin da bai taimaka maka da ya yana nan za su taimaka maka sama akwai sana'o'i cikin gida bare ma a aikin gwamnati ko kana yi ne ya ɗaya ba da su nawa aka baka ɗauka ana baka dubu ɗari albashi yi za su maka saboda ka wallahi na da kyau yarinya ɗan ta fara bukatar aure uwaye su ba da dama sai auren ta ku uwaye kuna ganewa lalaci iri daban-daban akwai lalaci na baɗan maza akwai lalaci na biyan mace da mace akwai lalaci iri daban-daban tolerance na shiga wayo suna kallata-kallata mugu a daban-daban saboda ka wallahi Allah maɗaukakin sarki ya haramta alfasha ma zahara min ha wa ma ba ubangiji Allah ya kare saboda ka hadisi sai manzo Allah ya wa'azi ya ku al'umma annabi Muhammad da kun san abin da na sani da kun san musiba da bala'i na zina irin wanda na sani wallahi da kun da ya kaɗan da fi nufa da yawa manzo Allah ana kware mai abubuwa yana ganin su manzo Allah an gwada mai yan wuta an gwada mai yan zanna ko da ya ga abubuwa da yawa waɗanda ya sani amma mu sani ba ko da wallahi jama'a wannan hadisi ya karfa da mu mutum da aka cikin zina zina ba ta da kyau kan mutum ya lalata mun gidi Allah ya kare mu amma wallahi a kan bakin ciki za a ga matasa suna nan sun yawa sun yawa matasa suna suna lalacewa yan mata yan mata suna lalacewa Allah ka shirya da namu Allah ka shirya shi mu ka shirya da ɗiyanmu Allah ya sa mu dace al-hadith al-20 hadithi na 20 an aisha da radiyallahu anha qalat an karko daga aisha Allah ya kara mata yadda ta kuntu agtasilu ana wa rasulullahi min wata wahidin mun kasance muna yin wanka ni da manzon Allah sallam daga bokiti guda daga mazubi guda ta taftalifu aidina fihi mil mil janaba hannayen mu suna sabawa cikin wannan mazubi kuma wankan da rana rahul bukari da su kuma wannan hadisin tsara mu ya gwada bara halattun wanka masa da miji lokaci guda mata ta ce wannan kunya bai iya tsari ni a kai ka bayan kai shi shiga ni? ba shi ke nan ita kunya ta tsaye ba ta yi wanka da shi wata rana kuma shi ka ce a ni gaskiya ban shiga wanka da ke ban dai ni ne ban ne shiga ba ku wala kan fani su gani kira gani sun kira bar da ne kuma ne amma uwan mumine Aisha radiyallahu anha karamar yarinya ta ce wallahi muna yin wanka ne manzo Allah ba cikin mazbi guda har ma hannaye mutum na sabawa na shi ko zai ce ya dogo ta ruwa su gamu sai ruwa zuwa ce sai mu dogo tare muna yin wanka tare shi yasa wata rana wani malami na ya ce ina ganin an masa limera ya ce don masu da masu wanka da bai tare wuri guda ba sun ba da dan abai ba to ganin ta da zama wulakanci ba ka bari ai kuma in kun ba za ku da gidan manzo Allah an fara sai an ka bai to wani ai ita haramun na da wa'ada ba kunya gaskiya ta amma babu wanda ya kai manzo Allah kunya duniya wallahi manzo Allah kuma ya yi budurwar da aka wanke gidan miji wallahi kunya ya yi da kunya amma kuma karatuka na ɗauko mana ga abin da ka faruwa ga abin da ka faruwa in kina wanka tare da shi da gaskiya ba za ka samu son ki zai ɗauki cikin zuciya kai zai jike ba shi amana kan ki da kai sai dai wani kaya da ni kaya da ni mijin da ni amma kana da wasu mata ko kwalliya suka da ya shigo sai su rika ɗaki ya za su shigo ta gida ni mu kara abin da ba su suka kara abin da ba su sau ta ɗaya hijabi ta ɗaya sun kai ya ganta haka a ga babu wa ce na ya samu da saboda ka wannan hadisun ya karantar da mu halaccin wanka tare da mata da miji mata da miji cikin cikin banɗaki cikin abin nan mazubin ruwa guda ko tutu ko abin nan Allah ya samu dace ka san in ce kunya ya ji to Allah ya fi kunya Allah ba ta sarki ya ce wallahu la ya yastahi min al Allah bai jin kunya faɗin gaskiya to kai ma in gaskiya haka jin kunya daga dai wata abin da ya tsaro su ya mai wanka wata ni da ya fita yawon kanka da ba da wannan kunya wani da saba ba idan ba saba ba koyawa koyawa kai a fada ya za koyawa ba kayan ki shiga da su ko ba haka ba ce bari su ɗeka in ki su take yi duk da ke kira a wata rana in ce ce kira za daga nan wannan alaƙa ta daga ta kuma tsakanin mata da ni amma aka waye gari kina jin kunya da shi ke sai ya sai ya tsoko da basu jin kunya ta ya sa ga alin ke in kina jin kunya da shi ke goga kunya ba kunya ta Allah ya sa saba da yace al hadithul hadi wal 20 hadithi na 21 an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi ko sallallahu annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama da ranar karshe kada ya cutar da makwabcinsa su bin nisa'il khaira mafi wasiti na alheri ga mata fa inna hunna khuliqna min dila'in domin lalle su mata halittu daga awaza wa inna a'awar in fi dila'i ala mafi karkata abu ga awaza ta sama to ta sama an kaɗi ba an halittu mutu fa in ba hasa to ƙemu idan ka ce ka ce sai ka miƙe awaza ta koma red ba Allah ce ka san ka sarar za ka kare awazan nan wa in taraktahu in ka bar a wajen nan lam yazal a'awad ba zai fushi ba na karkace fastausu bin nisa'i khaira su wasu suna da sabi da mata ku lallata kun ga wannan hadisi manzo Allah ta sallama ya ce muna duk wanda ya imani da Allah da ran tashin kiyama kada ya tuka mu bakin yanzu da Allah akwai makwatokar kakkai mata da miji hmm? ai duk wanda a kusa ga murhu duk wanda a kusa ga wuta murhu ya ke matsayin ki na mata gare kullum ana tare haka in mai mulki na sai ya zama mulki da can waje ya dawo gida ga wuta ga mata in dan siyasa sai ya gama kuma siyasa sai ya dawo gida gashi gashi in malami na sai ya zama karatu ne can ya dawo gida ga gashi saboda mata da miji sun ruwa kusan, to in ke yi imani da Allah da rasa sun iya mata su ta kare kare su ta mishi duk abin da ke sanna su zama kare da aikata da shi sannan kusanci da biyu kusancin abin ke zama da abin ke zama ga a ga b kada wanda ya cuta ga wani da yawa kana ganin Allah ya kaddare zaman su ya zama su biyu amma za ka zaba a mai kyau ba su rasa komi ba amma wannan kishin ya sa ba su da zama lafiya sai su wace su wata sai ka ji ƙoƙarar su ne zan zai yanzu wata gidan wata rana kuma sai awa sai a ne ka saya ba mata gidan da irin mijin ta wahala ta min yawa sai a na faɗa muku wani malami ya ce abinda mata ba su dame ba zaman ki da uwayen duk bai kai ki wuta ba cewa uwayen ki da'a ke musu biyayya har ki da su lafiya ta gidan miji alhakin ya'yan ki da ke aiwa bai kai ki jahannama ba ke da mijinki duk bai kai ki nama ba abinda zai kai ki nama zaman ki da abin ke zaman ki ce wannan kunya ta yi kunya akwai kunya ka ce gaban Allah ka shiga nama kuma zai abin ke zaman ka kasa hankulin zama da ita ka sai kaya ta bide-bide kaya ta amshe-amshe shiga nan faɗa nan ka kashe kuɗi an ba ka kasha sha kayi wanka an ba ka hayaƙi kayi ka turbuɗe nan duka don dai kai dai ka zo ka biya bukatar da abu ke su ka sai ka mutu ka haɗu da Allah baka da imani mijin ka bai a zaman ka da bai kai ka wuta ba amma yau abu ke zama ta kai ta sanar shi kake jihar na baka tashi ta inna lillahi wa inna ilaihi Allah kai da kariya ai mutum hukuri yadda ba kai ne bar ma Allah ga abin da ya faru Allah ba dai haka abin ya kasance ba to Allah na ya kuma Allah ina roƙon ka tsaye mini imani akwai wani kuka nan kawai ganin ne in zai ba ki maganin tuwa ka sai ka kashe hilan ka maganin kan ki dauka sai ki gama biya ne kuɗi ne kuma sama ne kike da kuma sama ne bai kusa kowa kasa sai ki kawo ki wani ha kotun ba abin da ya kawo shi kin shi yake ta hmm. to ya ji ka a miki da ita da tuni da abin da ta so gaskiya dai eh kan dai kai ni dai hayatan hayatan ko ta ko hayata, hayatan hayatan ya bana hayatan hayatan a raba ni da ita hayatan hayatan gaba ɗaya ba su shi nan aikin ke an riga an gama amma ka zai ki ba da busuru ki ba da dubu hamsin ki ba da mine ne sai yadda ka ki kawo jirgin ka kawo an gama za a kore miki ita in ku roƙon allah ta da ƙarfi a buga a buga komi bai faruwa sai an gama abu ya komo gare ki rashin lahiya ya zaɓo ni ba ki da lahiya ba ki zama lahiya wallahi saboda shi wanda aka wa in yana da addu'a da ƙarfi don wani wallahi cikin bayan zai fara jirga ta ne yi ruwa ko wanda zai fara kai ga nan ana biya kai da mugu abu to in mai in wayo na sai tashi ya Allah zai kawo ruwa Allah duk an fito bai a kawai zaune akwai wata kawai Allah da aka ce ita ma tana da ƙanin imani duk an ka zaburo maka da mugun abu sai a zuwa zama cikin dai tana fara wa Allah karshe abin da sai kuma wanda wanda yushi mai kaiya kuma shekiya. don yi da Allah ya kare mu saboda ka ta addu'a ta roƙo Allah ta roƙo Allah maɗaukacin sarki Allah ya kare mu saboda ka maƙwabtaka kan sai ka wuta wallahi da ba maƙwabtaka in kowane makwabta suna da haƙƙi to yasa abin ke zama haƙƙinsa ya wuce wa zama kusa gaba ɗaya ɗaya su ya kashi makwabci number one shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa abdullah bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a a ku shi kar ku shirka da Allah da komai sai Allah madaukakin sarki ya yace wa bil walidaini ihsana dan gane da iyaye a musu ihsana mutunta su sai Allah ya ce wa bil qurba da yan uwa mutunta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai sai ce wal jari bil qurba da makwabci ma'abuci kusanci wal jarin zunubi da kuma makwabci na kusa da reka, wasu sahibin zunubi da kuma abokin na kusa da reka, aboki na kusa an ce kamar mata ko mata da miji to haka aka dinga an an batun makwabta mata sai mata sai daban da to makwabtaka ta kusa ita ce ke da abin ke zama ko ba juna ku haɗu ku zama lafiya wannan makwabtaka Allah na kulla ta ba ra'ayin kowa na batun kan zo duniya wallahi Allah ya ya gama sai ai wannan zama illa mutum ya bar ma Allah ya zama laka da abin da zama shi ke amma ai mutum ya bar ma Allah ba duk abin da ke dama kai domin akwai wasu mutane sai sun shiga bala'i sai su wasu abu nan wurin karatu nan cikin azumin bara ne koyo shi wata ta ce ta shiga matsala a nuna mata addu'a ta shiga matsala saboda ai maka kan da kishi ka biya bukata ka amma sai da shi da to me ma wannan bukata ka biya bukata ka an kore ta ka biya bukata ƴaƴan sun mutu ka biya bukata ƴaƴan sun shiga duniya ko sun lalace ba dai bukata ka biya ko ka shiga matsala ba ta lafiya to me amma wannan bukata wallahi ba ta ba to saboda kamar ba Allah ya yi umarni aiwata ta alheri gare ku kuma ta ma'ana biya wasiya ta alkhairi ne Allah abu kalawai masu kyau a biya a hankali duk wanda da mata bi a hankali ko biya ko uwaye ya bi su a hankali in mata sai wanda Allah ce abin da ne saboda mace ta amince ta da awaza awaza kuma ta kama هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أكبرت دعا الله ربنا لئن آتيتنا Allah madaukakin sarki ce ko wanda zai halaka kun min nafsin wahida Allah shine ya fito daga rayuwa guda shine annabi Adam thumma ja'ala minha zawjaha sannan Allah ya sanya mai abin ke zamanai da gare shi li yaskuna ilaiha zai samu nutsuwa da ita annabi Adam Allah ya sai shi kaɗai ta yi ga zamanin shi kaɗai bai ta ya fara abin ke zama yana kwana sai aka ɗebe auren ta hagu guda ta sama sai aka halittu masu shawar shi ne dalilin aka halittu mace daga awara kuma awara ta sama ta rike ku yi hakuri mata Allah ya faɗi ba wani ya faɗi ba wanda aya ba daga gida ne yau da zargo ya ta shi ku ayi zai su zama da haka hadisi na kuma annabi ya fasara wa to ka duk abin da mace duniya ta zai akwai sanda kuna ganin abu gawa da yake amma ku ana karan ana kallon muku ba haka yake ba inda za ka iya gane mutum a karkashe abubuwan da aka so ta yi wani mutum ce wallahi ba ta yi kuma daga cikin mutum ba ta ganin rami sai ta fara ta nemi a yashe ta ba ta iya kasurun da muka zuwa masu muna mata ba ta kunki ya kunki ba a wani sai ya ce wallahi na yi auren ne mu ayi ayi, ayi, yi zai aure na a kofin ce ba ta hawa kiwon kuri kacce bar gidan zaman da ta ce wallahi ma da na bar gidan nan baro haba ya kani za yi ce wallahi kake baki kayan ta ce wallahi kayan mazara wanda wala kan ya yi yawa gidan sai ya fara sai ya ba an kwanaki ɗan sai miji ya kama fitar kuma kake kuke ne an fito yanzu ina wurin gyara babu an ka dawo abubuwa ka lalace da kun gani yanzu lokacin ni abin da hanga masa wata hange shi ba matsala ba tsakanin ki da bijin ka ba tsakanin tsakaninki da wasu gida na tafi ba tsakanin ki da shi na ba to ya za ka ciwa ka bar gidanka saboda matsalar wani sannan duk wanda yi aure mafi yawanci uwayen sun tun sun fara tubawa dole muku shagaya mu yanzu ke in ba karkata ba mamaki kila ko ta talaka ba ta ke ɗauko rigima ke rigirgi suna wani malami ke to ke yadda tsohuwa mai shekara cikin duk ke nuna ta gara aida wani tare kuma yana ta kamawa ke da ya akwai hawan jini ya tashi shi ne akwai suga ya ta shi ke sa zanzan sa ta ta kwana saboda zai yanzu ke tuwo da kariya da gaskiya da zuwa mata ke wata ina za a kama ba kuma ya za a kama ba wataƙila ma ɗan abin da ce ma gidansa ita da baban sun ma baban ki dana wasu ma uwa ya kuma ma kuno sai ya ce boye Allah ta kwakwa matsala Allah ta zumi mara ki ƙara sai ba ki zuwa ki sai ki ta ki kara ta ki matsala ai in mutum ya kawo ya kan gidan miji ne ya share da kai ne mahawaye tare da miji ne ba sai ya ce wani ba in kana da ilimi na addini da ilimin zamani kai waye yana ka tsaya da kai da mijin ku amma ta kwanta ta gaba ɗaya ku kuma matsalolin amma ba kwaso kawo gidan ku saboda haka wallahi karkata ku karkata ka yi abin da za ka zama kanka matsala da wani wanda ba kai ba wata da ƙabiyar ta ce ita wala ba da mata tashi ta fasu da yau gidan kowa ta da ta so an kai ta wahala shi yau yana can ba ke ta yake ba yana can da wata ke ke to gidan babanki da biyar waka ba su abinci kushin zuciya ya sa ba ka ɗauko abinci daga can zo da shi mijin bai aiko mu kuɗa abinci a wannan lokacin wa a cikin wahala duk ya aiko da mijin biyar da shi wallahi ke gama da shi illa dai yanzu in baki da wayan zama da shi shi ke wanda ka haifu biyar da shi ya tare da ka gama da shi rayuwa ɗan yaran da ke gani wallahi yadda ya kasu su da rai sai da in ya yi irin ta maza ya dake ɗaya baki da su amma fa abu ne yake in ke iya kirki abinki da shi miji ba ta iya ba kuma shi ke kuma abin da mata ba su gane ba kina iya rabuwa da mijinki ba ki wanda ya kai shi ba ko ga shekaru ne ko ga hankali ne ko ga wane ne da ke ki rabu da shi mijinki ki ke ki daura dan baya mijin mijinki ko gore bi don Allah gaba ka ci ko baya ci ubangiji Allah ya tsawa saboda haka an haɗa mana mu maza cewa mata karkata suna da awaza an halice su ita ko awaza take duk da kace ka miƙe ta karewa da kai manzo Allah ya ce kai wato shine cikin ta ku dibo wanda hadisi na godin cikin mace kamar kare awaza awaza in ta kai mutum bai warkewa sai kuma ya kan ba wallahi in ta fara ma ciwo wallahi sai ka sai ka ji bani saboda karewa a waza ba a warkewa gaba ɗin wannan ba ta ga wata asibiti ta kuma ta suya ko kai batun batun titi kina da mutuncin kitan cikin gida ba da da ke da bijin yanzu ke tuho ke kama suya mata ba sai suya mata rawar na in kina sauran hasken ki duk wani dan matashi ya zaburo yana miki daɗin bari kira sa yin matan naira dubu naira ɗari da yana ciki ya san matafiya yanzu muku wayo gare su duk wanda ya ɗauka ɗaya ruwa ya isko wata ba ta mai suya masa ba ta azu sai su da miki daɗin baki sai ki ɗauka auren ki zai sai ya miki masa ko in kina suya ko sai ya miki kosai in kina bai da bai ki loda mai sai ya sai abu kuma shi da abokai ne miki daɗin baki ba auren ki zai kuma ka abin da aka so da mutum da ya haƙuri da abin da uwa ya jefin kai ya haƙuri da abin da Allah ya yi shi ne zan zama da kusa irin haɗin da an kai ko sun shi aure haɗi na haɗe Allah kan da shi na mijin ka ba Allah ka da shi a mijin mijinka kake haƙuri da abin da Allah ya Allah ya ba mu ikon ganin الحديث الثاني والعشرون حديث لا إشغل نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أقول أبو هريرة الله يقال حتى يدع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى الله يبتي لا يهل للمرأة بيها لبتا قمتشي أن تصوم في أزمي منافلة وزوجها شاهد منها من بإحياء إلا بإذن الله wala ta'zan fi baiti kar sai izini ga kowa ya shigo gida ne illa bi iznihi sai da izini rawahu Buhari, imam bukhari ya na hadisi imam muslim ni wannan hadisi kanihi abinda manzo Allah ta sanar yake magana baya halatta kenan haramun da mutum aure ta dauki azumin nafila ba na farilla ba

wani kuma sai ci a su ya sake ɗauke zuba ki faɗa yin ba to inda gada wani kare azumin wa ta ce wallah ba haka ne shi wallah to ka ga yanka ba za a ga inda ya miji bai amincewa ba da yadda sai ba azumin ba kula na da yau zubi ne wani ka samu lada kasa samu zubi kenan kamata ya ga mutum mata aure ta da kyakkyawan alaƙa da mijinta wata in ta faɗa da miji azumi ta ɗauka miya hikimar da ya sa aka ce ka ta ɗauki azumi inda yana gudun kada ya zan ya je yana da buƙatar sa ya tuhu mata da rana ka ce a abi azumi ne ke ba ta bai na zuba gaba ɗaya ke ba ta bai tsaki da shi za aka ce ki gaya mai in ki gaya mai ya sani ke shi ke na ya riga ya sani ya zara izini kuma insha Allah mafi yawancin mazaje ba su ba su ba su hadawa amma saboda kakkin zama lahiya da ba da haƙƙi za ki faɗa mai azumi duka sayan wata yau zai ce wancan Allah ya ba ta sa'a wani ma sai ci to da mi za ka kuma ce to abin da na samu to a so miki indomi da baiko da iya a so a imana ko na kuma ta faɗa ku har da azumin ranko ta faɗa ku ta ce to mai gida ina taɓa ba ranko azumin ya da ban yi guda uku da aka bi na cikin ramadan cikin ramadan a bi na azumin uku ina son ya ramka yau ina son ya doki guda da to shi kenan babu ko ai bi yake miji na iya so miki abin saho sai samu ka kaga ai abu ya yake ko shi ma sai ya samu lada mana wani ma sai ya ce wani bari mu ta tare kaga alaka ta yi kyau amma wasu mata girman kai ke ni wallahi ba sai na faɗawa ba kai suka ce ba sai na faɗawa to bai da haƙi na halar tsakani da Allah bai da haƙi saboda haka haka na aka cin abin rayuwa hankali a hankali ki ba mijinki haƙi dai sai a zama lafiya amma ya kowa yi gari ki ba shi haƙi ne matsala za a samu wallahi eh ko suna su hudna ko suna su hudu ko ba wayinki yake ba in za ki azumin nafila faɗa mai ɗauki waya buga mai faɗa mai to mai gida ina son gobe in ɗauki azumi in kayan ba shi ke nan ba ko ko in bai wajenki ba sai ki faɗa mai ba in ba rana aiki ba sai ki faɗa mai ba ko ba ki aiki sai ki faɗa ko ba rana aikin ki sai sai ki faɗa in bai yana nan gari bai tsaya ba wannan da ki faɗa mishi saboda addinin musulunci a kai ashe hadisi bai wani ba sai kai wanda ka wanda addabinci a ma'ana wanda miji yake wurin ta'a ba haka ba abubuwa na alfiyar suna iya faruwa suna iya ɗauki ɗaruwa ta yaza a yi ko da ke za a taya shi da ƙuri'a za a yi kowa ya ɗauko ta yaya ta kama shi yanzu ta yaza a yi shirya kayan ta yaza a yi sai an kai ƙuri'a sai ke ɗauko da ke za a taya kaga in ka ji ba za ka ga kenan azumin ke da faɗa da ya umarni ba don ana ya haka wasu abubuwa suna ibijirowa sabbi sai yanzu azumi ke lalata saboda kana da kyau mata kula da haɓo irmin wannan abu shi ne ta zama lafiya ba girman kai ba ne ba faɗo girma ba ne cewa don ka faɗa miji zan yi azumi gobe ko ba ba kana ta aikin kan alheri ne shi ka faɗa mai amma sauran ba sai ta faɗa musu ka rubuta tek tura mai ko kira shi ga waya ki faɗa ko kuma ta sai ki magana da ki baka da mafi ina sa in ɗauki azumi gobe ina da magana ya magana ki sun da ka ɗauki azumi gobe shi ma ba huda ba sannan buku da ƙari yadda kake shigo mai da kowa da yanar da ilimi ne sawa'un mai yan kunne sawa'un almajiri sawa'un wane ne nan kuma da matsaloli wata rana kuka yi baki wata batu da madadin madadin buwa su matan da wuri ko ba kuwa ba su zafi wala ta faɗa ba matan da wuri ko ba ƙin mata su ke kinsu faɗa madadin su ba kuwa ko ba su fara gidan nan da ta faɗa me yasa aka faɗa miki mai gida ina da baki suna an ya aji ɗan classmate ɗin na suna wuri na gobe shi jama'a ya yi ko bai ba shi to wacce me ya kamata a yi musu shi to mai gida don abin da Allah ya kore shi to mu dubu goma ki musu abinci ya sun shi jama'a ya yi ko bai ba ina faɗa muku alaƙa da ka da kyau in alaƙa ba ta da kyau wanda ya ke babu ruwa na wani ma zan yi fata da kirai suna son harama abin da ke mai kila jiya ke samu da shi da daddare ba kai gwarja to yanzu ya ke ya fata miki rai ko sai ce wala ka fito ba shi ke nan ba akwai mata da bidiyo sakon kun saka a in sai yi mai ya yi mata in sai yi mai ya rama to in wanda zaman na wata sai ga kawar ma mutuwa ce ya e, an ka sani yi sai ka ce ai rana kaza kayi min kaza rana kaza kayi min kaza shi ma ce rana kaza kayi min kaza rana kaza sai a ga bai da daɗi kowa bai yaƙi ma wani ko yi ma wani abu sai ya rama saboda mata ku tsoron Allah ku tsoron Allah maɗaukakin zarki ku sani cewa eh irin baƙin da ba su da masaniyar ga zuwan su wannan ba su da laifi wannan babu laifi kawai Allah ya kawo su shi ke wanda Allah ya kawo su sun taho su shi ke nan in ya fiye same su zai ce wallahi mai gida ban da labarin zuwan yanzu Allah ya kawo su shi ke nan babu laifi me ya kamata a yi musu kuma ana buga mai waya to mai gida wallahi ga wasu baki sun zama da labarin zuwan su nawa na su suna kai su biyar su ba a roƙon musu wani abu sai a tuwa abu ko ke musu abinci ke a ba a roƙon musu wani abu ko musu shi da ana yi haka sau da ba ƙoƙarar mace ake in ki ga miji kama miji ga harakar bakin ki ala a kin shi na da kyau bai san ki ji kunya ga bakin ki sai ya kama miki da lugar amma in ya zan alaƙa kin shi ba ta da kyau sai zan bai kama miki wallahi bai kama miki sai ki aka tabbata miki da lugon ki dai akwai wasu mata masu sanin gari su su gwada miji sun yi kowa sanin gari sai ya bar shiga cikin lokaci saboda in ya shiga suna samun matsala sai ya bar shiga kawai ba abin da aka so gwamnati ba miji cikakken goyon baya ko kina da wayon ki sai ki koyewa sai ki sai gaba abinda muka roƙo ga Allah dokokin sarki da ba mu ikon kiyayewa da ba mu zama lafiya da iyalin Allah ya kare mu daga fitina ko wace iri lokaci ya riga ya kuma na yi kamata mu ko akwai tambaya dori ko ta an ba ku dama wadda kasance kasance tambaya tambaya guda uku tambayoyi guda uku ehem banji ji kwarai eh ko ba haka ba to ko ba wankan da ba ko da ai ta da bin ana wankan da ba da shi kuma ana wankan jin daɗi wankan hawa tsarwa a tsani tare da shi ko wani duka ɗaya na duk guda na insha Allah eh eh in mutum na da yara shiga ban ɗaki da adamin ne san matan da wani masu wayo yara ba su san da miji mata ka aita da mijinta amma yanzu da ku ne yanzu da saboda ba ku da wayo wayo ku ba da kai wayo na da ko yoshi haɗe ku ba ku san suna hukunta da mazajen to saboda ka lokacin za ki wanka da shi ai ba ki buga su sani ba ki buga su sani in ki bisa sani sai a bari saboda gudun wani abu a ta'adiyyar lokacin da ba su da ko sun yi kwana ko wani abu mai kama da haka ki a yi wankan tare ba kullum na za a dinga wankan tare ba ranar du'a ganin ana ganin cewa lokacin insha Allah yaran da ba su iya hana shi ke ai ba wajibi na aka soyayya ta aka so a ƙara ba da ɗari da aka jibi lokacin da yara suna nan hankalinsu ya kawo sai a bar wani lalura a kai mai ruwa ne ya wanka yanzu ko ba gaskiya ko ka tambaya guda yanzu

ga malam kuma su aiko suna nema addu'a ma addu'a saboda bukatun su irin nata muna da kuma Allah ta'ala da namu da zasu duka Allah ya biya mana kuma muna da bukatoci amma saboda muna haduwa nan masallaci muna da kuma Allah ta'ala nan dakin Allah Allah kana ganin mu saboda karatun addinin ka Allah ta biya bukatun baki daya duk wanda an damuwa ubangiji Allah ta yayi mishi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 اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أهتم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا حاز من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنتنا على قضائك يا أرحم الراحمين Allah muna roƙon kai da muka haɗu nan ka mu aljanna Allah dukkanin bukatun da alkhairi ku biya muna Allah dukkanin matsalolin mu magance mu Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya ƙara musu lafiyar talaka ta amfane su Allah mu roƙe ka da sunayenka masu neman addu'a gare mu da mu su Allah ka biya bukatun baki daya ya Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah ka zama da kasan mu lafiya duk inda ya suna kasance kasan mu Allah ka yaye mu da ita ya Allah ka ba jihar mu lafiya Allah ka ba jihar mu lafiya duk ina tashin hankali ke cikin jihar mu ubangiji Allah ka dakile mu da shi Allah ka zama da mu lafiya zuba alheri mai yawa cikin jihar ke biya ubangiji Allah mu roƙe ka manoman mu Allah ka fara baka cikin noman mu ya ubangiji Allah ka sani manoma muke mu Allah muna noma Allah ka fara baka cikin noman mu wannan yanayin zafi da ya shigo a da a cikin shi Allah ka ba mu sharukan da a cikin wannan yanayin zafi Allah ya kare mu ya Allah mu roƙe ka da sunayenka Allah ka tafi kowayen mu Allah ka ba su aljanna Allah ka tafi iyayen mu ka ba su aljanna Allah ka tafi kakannin mu ka ba su aljanna Allah ka tafi malaman mu Allah ka ba su aljanna Allah mu roƙe ka wannan lokacin gama ina ta azumba Allah ka zama da mu lafiya dukkanin ƙauyukan mu Allah ka zama da mu lafiya Allah mu roƙe ka duk inda suna take Allah ka mana maganin ya Allah ɗan yaran da ka ba mu Allah kai abin koyar da su Allah ka sa mu ci umarninsu. Allah kar ka bai su lalace ya ubangiji Allah kar ka bai su lalace Allah ka shiga mana su ya ubangiji ka yafe mana zunuban mu Allah ka samu gama lafiya Allah ka fara shiga a zanar rasa cikin kiyama Allah mu roƙe ka duk abin da ke tara hankalin mu Allah kai yi mana maganin shi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah matasan da namu Allah ka ba su aikin yi inda ba su da aiki Allah ka ba su aiki ya ubangiji masu karatu Allah ka taimake su cikin su. Allah ɗan masu da Allah ka ba su maza na ƙwarai da za su mutu na ƙwarai Allah ka ba su Allah ka ba su masu wa su ya ubangiji Allah ka ba su masu ƙaunar su ba su masu arziki da wadata ya ubangiji Allah mu roƙe ka duk wanda ba ta da miji cikin zawarawa Allah ka ba ta miji na ƙwarai Allah ka ba su mai alheri mai albarka ya ubangiji Allah kai musu kariya da lalaci ya ubangiji tsofin mu Allah ya ƙara musu lafiya ka kasu kuma lafiya Allah ka ba su lafiya ka ba su ƙara musu lafiya Allah wanda ya gina wannan masallaci mai girma doka da Allah ya saka mai alkhairi Allah ya ƙara mara yawa albarka ya ƙara zuwa mai arziki mai yawa mai albarka ya umarni hajjiya Allah ya ƙara mata lafiya ga jikinta Allah ya ƙara mata lafiya kawai zuriya ta albarka ya'yan da na duka Allah shi musu albarka Allah mu roƙe ka samu gama lafiya ka samu da imani sa mai labarin wannan haɗuwa a zandaga tashin kiyama ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك واكتبنا مع الشاهدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين